يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير متفق عليه قال ابن بطال رحمه الله قال المحلب حرص الناس على الإمارة ظاهر العيان وهو الذي جعل الناس يسفكون عليها دماءهم ويستبيحون حريمهم ويفسدون في الأرض فسادا حين يصلون بالإمارة إلى لذاتهم ثم لا بد أن يكون فطامهم إلى السوء وبئس الحال لأنه لا يخلو أن يقتل عليها أو يؤذل عنها وتلهقه الذلة أو يموت عليها فيطالب في الآخرة فيندم إلى أن قال رحمه الله وأما إن حرف على القيام بأمر ضاعي من أمور المسلمين أو حرف على سد خله فيهم وإن كان له أمثال في الوقت والعصر لم يتحركوا لهذا فلا بأس ولا يتهم بهذا إن شاء الله قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أليم وفي الصحيح وغيره أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة وحسرة يوم القيامة وفي الصحيح أيضا أما معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يهطها بنفيها إلا لم يجد رائحة الجنة وفي رواية إلا حرم الله عليه الجنة والقضية قضية النية والإخلاص أيها الإخوة وإنها إن صلحت تجلب معونة الله للعبد والله الله فالنية النية الأعمال بالنيات اللهم خذ بأيدي أمرائنا اللهم خذ بأيدي أمرائنا ووزرائنا وخذ بنواصيهم إلى ما تهب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم أهتن آخبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وأذاب الآخرة اللهم أهتن آخبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وأذاب الآخرة بارك الله لي ولكم في هذه كتابه العزيز ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الوزراء الجدد ليكن همكم الصلاح والإصلاح wallahu fi auni al'abdi ma dama al'abdu fi auni akhi dukan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka yayan uwa hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim daga abdullahi dan samura Allah ya kara masa yadda abdullahi dan samura yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da ni ya kai abdullahi dan samura la tas'ali imara ahir kada ka roki a naɗa ka shugabanci kada yi kamun kafa da wani zuwa ga wani shugaba don a baka wata kujera ko a baka wani matsayi ka sani mulki Allah ke bayarwa matsayi Allah ke bayarwa shi kuma baya mantawa da kowa idan ya san ka dace ka cancanta ubangiji subhanahu wata'ala zai baka idan ya san baka dace ba ko baka cancanta ba ko ba zai zamo alkhairi ba a gare ka idan ya hana ka bai tawaye ka da komai ba alkhairi ne a tare da kai azalla na fa innaka in urita al mas'ala domin duk wanda aka bashi shugabanci ko aka nada shi ko aka zabe shi ko aka bashi wata kujera sakamakon kamun kafa da yayi ta yi da neman fada da shishigi wakilta ilaiha Allah sai ya kyale shi da dabararsa sai ya kyale shi da kansa a ƙarshe na dama sai ta biyo baya sai ya zo yana cizon ɗan yatsa ina ma ban taɓa rike kujera kaza ba ina ma ban zama wani ba to duk abin da a ƙarshensa za ka yi kuka kai cizon ɗan yatsa in kana da hankali da tunani gwanda baka yi shi ba a rayuwarka domin al'amura ba farkon ba ƙarshen al'umuru bil khawatim ba girin girin ba ta yi mai wa in utitaha an ghairi matsala. duk wanda aka bashi wani matsayi ko wani jagoranci ko wani shugabanci ba dan ya nema ba ba dan ya kama kafa ba ba dan yayi wani tsafata tsafata da binne binne da yanke yanke ba kamar yadda da yawan mutane suke yi a yau ko ya ba da cin hanci da rashawa to ko shakka babu in cancanta sake ta sa aka bashi da kaddarawar ubangiji wa inta alaiha Allah zai shiga cikin lamarinsa zai dafa masa zai rika masa domin irin waɗannan mutane sau da dama Allah yakan sa musu tunanin ganin girman nauyin da aka ɗora musu kuma daman ba su suka nema ba da haka ba su da wata ƙullalliyar ajanda ta gina kai a cikin al'amarin abin da suka samu kansu a ciki yanayi ne na kunci da takura da ka kokarinsu shine ya za su ga sun fita kunyar al'umma sun sauke nauyin da Allah subhanahu ta'ala ya tsora musu ya yan uwa wannan ka'ida ce mai matukar muhimmanci a rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gina al'umma sa akai musamman a irin wannan zamani da muke rayuwa a cikin sa zamanin da kowa so yake sai ya zama wani kowa so yake sai ya kai ga makogoran al'umma kowa so yake sai ya samu wata mafaka da matsotsa inda zai fake ya rinka tsotsar jinin al'umma don ya gina kansa wanda kuma wannan al'amura da muke gani ba za su tafi haka kawai ba ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da bawaye yana rubuce masa kuma yana tara masa kayansa za ka je lahira allah maɗaukin sarki zai fito maka da dukkan abin da ka gudanar a wannan rayuwa ta duniya zai maka tambayoyi kuma sai ka ba da amsa waje ne wanda idan ka shiga kurkuku babu batun bene. ba waje ba ne irin duniya inda ake kashe mu raba ka saci miliyan ɗari a kwaci talatin a kyale maka saba'in lahira ba haka take ba duk abin da mutum ya sata na haƙƙin al'umma wallahi sai ya mayar kuma wallahi summa tallahi Allah sai ya yi hisabi kuma Allah maɗaukakin sarki bai da alaƙa ta dangantaka da kowa alaƙar da ka da shi shine aikinka da ka ya ƴan uwa mu shiga taitayin mu mu sani cewa akwai gagarumin aiki a gaban mu musamman waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya dora musu jagorancin al'umma da farko a matsayinka na musulmi na menene tashin hankali na cewa sai ka nema sai ka nema sai ka nema na menene na tashin hankalin cewa dole sai ka zama wani sai ka zama wani sai ka zama wani ka sani in dai gyara kake so to ka ba hankali in Allah ya kaddara za ka samu dama to Allah zai baka dama kuma in ba kai ka nema ba ya baka damar sai ya taimake ka amma abin tausayin da abin takaicin da abin tsoron ga dukkan mai tunani da hankali ya zama ya samu abin da Allah zai kyale shi da dabararsa Allah zai fita daga cikin sha'aninsa duk iyawar bawa da duk dabarar bawa da duk jin cewa shi wane ne idan Allah madaukakin sarki ya fita daga sha'aninsa zaka ga imuwa kawai yake a cikin rayuwa idza lam yakun aunun min Allah lil fata idan dai babu taimakon Allah ga dukkan wani mai rai to rayuwarsa da al'amuransa ba za su gyaru ba dabararsa da iyawarsa ba za ta fishe shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da Abdullahi dan Samura idan ka rantse kace ba za ka yi abu ba sai daga baya ka ga yin yafi alheri to kar ka fake da rantsuwar yi ka fara ka je ka aikata abin da shi ya fi alheri ya so da dama wani zai ce ni na rantse ba zan yi kaza ba amma sai ta bayyana kazan kuma ya fi alheri yin ya fi barin manzo Allah ya ce ko ni kai na ina yin haka rantse in ce ba zan yi abu kaza ba da farko amma daga baya sai Allah ya nuna min yin ya fi barin alheri to a irin wannan yanayi ba ka fakewa da cewa ka yi rantsuwa ka ki aikata alkhairi ka ce ba za ka karɓa ba la'alla ta yi a baka ka ce ba za ka yi ba la'alla kuma yanayi ya sa dole sai ka yi irin wannan yanayi sai ka kankare rantsuwarka ta hanyar kafara sai ka zo ka aikata abin da shi ya fi alheri ubangiji ya ce wala taj'alu llaha qurbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim kada ku sanya Allah ya zama karan bara ta hanyar rantsaran ku ku rinka toga cewa da sunan Allah kuna kin yin abin alheri idan kuka yi haka to ba ku yi wa Allah abin da yake so ba ka ce ni na rantsi da Allah ba zan yi sadaka ba ni na rantsi da Allah yau ba zan kashe ko titi ba ni na rantsi da Allah ni yau ba zan yi magana da kowa ba kuma alhalin ga magana ta umarni da kyakkyawa ko hani ga mummuna ko ga wani mabukacin da zaka iya taimakawa wannan rantsuwar taka ba za ta hana ka yi abin alheri ba da haka Allah subhanahu wataala yake kar ku yi haka wanda wannan yana daga cikin ɗabi'u na mutanen da kafin bayyanar musulunci da bayan bayyanar musulunci mutum sai ya rantsa ya ce yau ba zan yi kaza ba na alheri to kuma daga baya sai abin ya faru sai ce to ai na riga na rantsi a madadin wannan sai kai ka fara rantsuwa sai ka aikata alkhairi wannan babu laifi malamai suka ce idan muka kalli wannan magana annabi yana yin ta da mutum ɗaya cikin al'umma amma ba shi kaɗai abin ya takaita a kansa ba abin ya tafi kowa da kowa irin abin nan ne da mutane suke cewa zagi a kasuwa irin abin nan ne da larabawa suke cewa iyaki a'ani fasna'i ya jara ma'ana da kai ake yi kai mai sauraro zancen bai takaita kadai ga wanda aka fuskantar da shi zuwa gare shi ba domin abdullahi dan samura ɗaya ne daga cikin ɗaiɗaikun mabiya manzan allah sallallahu alaihi wasallam kai ma ɗaya ne daga cikin su irin wannan abin da aka gaya masa kai ma zai iya faruwa a kanka da haka in ya faru a kanka hukuncin yadda yake a kanka haka yake a kanka al-imam ibnu battal a cikin sharhin da yawa sahih al-bukhari ya kaito maganar muhallam Allah ya ji kansu da rahama yace hirsun nasi ala al-imarati zahirul iyal kwadayin mutane yau akan shugabanci da kowa sai ya zama wani abu ne wanda ya zama ruwan dare ga duniya kowa yana kallo wani da yake kokarin sai ya zama ba wai faidan ya fi wani ba dan dai dole dole sai an yi shi in ba shi ba sai rijiya in ba haka ba in ka kalla da wanan da wanan duk abin ɗaya ne to amma me yasa in mun san duk abin ɗaya ne in wane ya samu ba za mu haƙura duk mu bi shi a zauna lafiya ba saboda mun riga mun sanya wa zuciyar mu san sai mu mun riga mun sanya wa kanmu san zuciya mun riga mun riya wa kanmu cewa in ba mu ba sai rijiya cikin dukkanin wani matsayi na rayuwa wanda kuma ba haka bane wannan ba daidai bane to wannan kuma ba karamin fitina yake haifarwa da al'umma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake barnar da mutane suke yi wa kansu in suka sa san shugabanci a zukatansu da san abin duniya a zukatansu ya fi barnar da kurar da ta kwana uku bata ci abinci ba za ta yi in an sake ta a cikin garken tumaki kura ta kwana uku bata ci abinci ba kuma a saka ta a garken tumaki barnar da wannan kura za ta yi bata kai barnar da ɗan adam yake ba in yana son shugabanci domin idan sa rufewa yake yi in yana son duniya idan sa rufewa yake yi babu magana halal ko haram a gabansa duk abin da zai taimaka masa zuwa ya kai ga wannan kujera in bai da tsoron Allah zai iya aikatawa zai zubar da jini zai sha jini zai taka haƙƙi zai kashe mai rai zai duk abin da yake iyawa da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana irin hadarin wannan cuta wacce ta kama da yawa daga cikin al'ummar mu a yau illa man rahima rabbuka wa qalilun ma hum daka ibnu battal yace muhallab yace wannan kwadayi na san duniya da san mulki da ya shiga cikin mutane wanda ake gani kiri da muzo wa huwa allazi ja'ala an-nasa yasfikuna alayhi dima'ahum shi ya bayi zuwa ga mutane suke ta zuba zuban jinin kashe kashe ijunansu da zubar da jinainayensu wa yastabihuna hiramahum ko harimahum kuma sannan suke keta alfarmar junansu su wa juna sharri su wa juna kage su wa juna kazafi su ci mutuncin juna su zubar da mutuncin junansu tare da alaƙar da ta daɗe tsakaninsu da kuma iyalansu wa yufsiduna fil ardi kuma su tabarna a ban ƙasa la yasiluna bil imara musamman ma in suka kai ga shugabancin saboda me saboda shugabanci ne na san kai shugabanci ne na karan kai na biyan bukatar kai ba na gyara da kuma biyan bukatar al'umma ba Almuhallar ya ce to irin wannan shugabanci kuma la budda ayyaku yakuna fitamuhum ila su wa bi'sal hal dole karshen sa ya muni dole karshen sa a shiga cikin mawuyacin hali da mawuyacin yanayi domin shugabanci ne wanda farkon sa ba a nufi Allah da shi ba li'annahu la yakhlu an yuqtala alayhi aw alaiha aw yu'zala anha domin duk mutumin da ya samu shugabanci ta ɗayan waɗannan hanyoyi bisa ga son zuciya don kare buƙatar kai to ko dai a tuƙe shi ta ƙarfin tsiya ko kuma a kashe shi a kai irin abubuwan da muke gani a yau a da yawa daga cikin kasashen duniya shugaban kasa kaza ya kare a gidan kurkuku shugaban kasa kaza an kashe shi shugaban kasa kaza kaza saboda galibi shugabanci ne wanda a farkon manufar mummunan manufa ce da neman biyan bukatar kai ka kai mutane zuwa gare shi wata alhaquhu dhulla ko a ƙarshe kaga mutum ya kare da kaskanci da wulakanci aw ya mutu alaiha ko ya mutu akan haka fa yutalab fil akhirati fayandam kuma a lahira a daure shi da sasarai a kawo shi gaban ubangiji subhanahu ala talakawa suna bin sa da haƙƙin su kuma ya nadama a lokacin da nadama ba za ta yi masa amfani ba Allah ya tsare mu ya ci gaba da faɗar wannan maganganu ya ce amma idan mutum faɗayinsa zuwa ga samun mulki shine dan ya kawo gyara a cikin al'umma na wani abin da ya daɗe yana son ina ma dai a ce wannan abu ya gyaru ina ma dai ake abu kaza ba haka yake ba wanda kuma dukkanin al'umma ta yi ittifaki akan haka to a irin wannan yanayi ba laifi bane dan mutum ya nemi shugabanci in ya ga gazawar wasu da kasa wasu, dan kishi da yake da shi da kwaɗayin ya kawo gyara aw harisa ala saddi khallatin fihim ko kuma yana ganin akwai wani tasgaro da wata matsala da take faruwa a cikin al'umma amma kuma har yanzu an kasa magance ta shi yana ganin ubangiji ya hore masa wasu dabaru da hikimomin da zai iya kawo gyara da canji a irin wannan yanayi muhallab yake wa in kana lahu amsalun fil waqti wal asr lam yataharrasu li hada ko da ace ba zai zama kai ɗaya ne mai irin wannan himmar da irin wannan kyakkyawan tunanin na kawo gyara a cikin al'umma ba ta yi a samu irin ka da yawa amma su kuma ba su damu ba to a irin wannan yanayi babu laifi kai ka zabura ka motsa ka nemi Allah subhanahu wata'ala ya baka kuma ka nemi hanyar da ake bi a kai ta halal don ka kai zuwa ga wannan matsayi dan ka kawo gyara da sauyi na alkhairi a cikin al'umma idan irin wannan shine manufar mutum idan irin wannan shine hangen nesa mutum ba gina kai da azurta kai ba kamar yadda da yawa daga cikin masu neman mulki suka sa gaba to wannan babu laifi ko a wajen Allah kuma Allah madaukakin sarki zai taimake shi zai riko da hannunsa Allah ba zai kyale shi da dabarar kansa ba malamai suka ce domin wannan shi ya sa annabi yusuf ya roƙi mulki a ƙasar misra al'amura sun lalace tattalin arziki ya taɓarɓare tsaro ya yi ƙaranci ga mutane kowa manufarsa shine in ya kai ga mulki ya azurta kansa annabi yusuf ya zo ya roƙa a wajen sarkin misra ya ce ija'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun Ali. ka sanya ni in zama ministan gona ko ministan albarkatun ƙasa domin ina da kwalifis guda biyu na iya aikin sannan kuma zan rike amana kuma a ƙarshe haka Allah subhanahu wata'ala ya lamunce annabi Yusuf ya zama shugaba a ƙasar Misra kuma al'amura suka gyaru ubangiji madaukakin sarki ya ce mu muka tabbatar da shi akan Misra muka taimaka masa akan dukkanin abubuwan da ya sa a gaba na kokarin kyawo gyara har da sai da yanayi ya daidaita kuma tattalin arziki ya gyaru da haka idan mutum ya zama manufarsa shine irin wannan malamai suka ce ba laifi bane in ya ne ba kuma baya daga cikin waɗanda manzo Allah yake kar su sannan kuma baya daga cikin waɗanda Allah zai kyale su da dabarun kansu hadisi ya tabbatin sahih al-bukhari har ila yau da wasu littattafai na hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace manzo Allah sallallahu alaihi wa Abu Huraira yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da ni innakum satahrisuna ala al-imara kai Abu Huraira ku al'umma ta sai kun yi fadayin shugabanci wata ta kunu na damatan yau ba, kuma wannan shugabanci da za ku sa a gaba idan ku ya rige shi kuke nema ko ku ko rijiya to a gobe kiyama sai kun yi nadamarsa mana wanda manufarka ta zamo manufar azurta kai manufar biyan bukatar kai ba manufar gyara ga al'umma da kawo daidaito da sasantuwar al'amura da gatuwar yanayi da adalci ba to ko shakka babu shugabancinsa ko a duniya ko a lahira sai ya ciji ɗan yatsa sai ya yi nadama wa yau mai addu zalimu ala ya dai ranar da azzalimi zai ciji ɗan sa ya kuka a gaban ubangiji amma cizon ɗan yatsa da kukan ba zai amfana masa komai ba domin ba zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya masa ya kyale shi ba ya bar shi da aika aikan da ya aikata ba a wani hadisin daga ma'akin dan ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu wani bawa da Allah zai bashi shugabanci da jagoranci na al'umma kowane iri ne gwargwadon matsayinka ya zama kuma baka yi ƙoƙarin sauke wannan nauyi da wannan amana ba bisa ga kyautatawa da sasantawa da yin abin da ya kamata Fati sai Allah ya haramta maka jin ƙanshin aljanna a wata ruwayar Fati sai Allah ya haramta maka shiga aljanna da ka ya uwa hakika al'amarin shugabanci al'amari ne mai matukar muhimmanci al'amari ne wanda ake da bukatar dukkanin wanda ya samu kansa a ciki to ya kyautata niyya ya nufi Allah subhanahu ta'ala domin Allah subhanahu ya shiga cikin al'amarinsa ya riko da hannunsa ya yi masa jagoranci domin ita niyya duk lokacin da ta gyaru cikin dukkanin wani al'amari da aka sa gaba to Allah subhanahu zai shiga cikin al'amarin kuma zai taimaka wa bawa ba zai kyale shi da dabarun kansa ba sanin kowa ne najeriya an yi sababbin ministoci an rantsar da yawansu an tura su ma'aikatunsu sun kama aiki waɗannan ministoci mu ne musu fatan alkhairi mu ne muku fatan yadda kuka karɓa cikin lafiya allah ya sa ku sauke amana lafiya mu ne muku fatan allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ku kada ya kyale ku da dabarun ku amma tare da haka dole sai kun kyautata niyoyinku da yawa daga cikin waɗannan ministoci waɗansu su tsofaffin ma'aikatan gwamnati ne ila sun gama cinye fanshinsu sun gama cinye gratuitinsu yanzu da yawansu abin da ya rage musu shine karatun jarida a gida kawai suna jiran mutuwa to yanzu Allah ya sake karkaɗe fayil ɗinku na rayuwa ya sake sabanta muku dama la'alla a ayyukan da kuka yi a baya sun yi wasu kurakurai ko kun fi mu sani la'alla a ayyukan da kuka yi a baya kun yi waɗansu abubuwa na daidai waɗanda in kuka tuna da kanku kuna gode wa Allah kuma kuna ganin wannan abu kuna tsarin da shi Allah zai ji kanku to duk waɗannan abubuwa guda biyu Allah yanzu ya sake sabanta muku damar su kuskuren ku dan ku gyara wanda kun fi kowa sani balil insanu ala nafsihi basira daidai din ku dan ku dada tabbatar da daidan ku dora daga inda kuka tsaya dan ku dada samun dama ta wa Allah godiya ta ya ba ku wata dama ta ku bauta masa ta hanyar hidimtawa al'umma ta hanyar gyara al'amuran al'umma da ka kyawun ku. shi zai sa Allah maɗaukacin sarki ya taimaka muku a bisa ga abin da kuka sa a gaba a bisa ga wannan gagarumar amana da aka ɗauka aka ba ku amma rashin kyawun niyya jin cewa da kana cikin halin talauci yanzu ka samu wata dama bari kai kuɗi Ina da lokacin da kai aikin gwamnati kan ma waye ba baka san yadda ake sata ba to yanzu ga dama ta samu jita ila a da ka sace ka cinye yanzu bari ka ga ka sake tarawa ka sake cika burgamin ka da jakarta ko dai wani tunani daga cikin tunanin tunaninnika irin wanda kada ya shiga zuciyarku kada ya shiga zuciyarku idan wannan tunanin ya shiga zuciyarku wallahi sai kun yi nadamar gwanda ku mutu cikin halin da kuke ciki da wannan damar da kuka samu amma ba za ku gane haka ba sai ranar da aka karɓi rayukanku aka kai ku makabarta ranar da za a yi muku tariya duk abin da kuka aikata a wannan rayuwa ta ku ta duniya da yawa daga cikin ministocinmu musamman waɗanda da sun yi aiki sun bari kun rabu da wasu abokai shekaru aru aru kun manta da su sun manta da ku ila wasu kwata kwata ba ku saduwa ila wasu ba ku taɓa tsammanin za ku sake haɗuwa da su ba a rayuwa amma daga ranar da sunayenku ya shiga cikin listin wanda za a yi wa ministoci abokantaka sai ta dawo mutumin da baka gan shi ba shekara ashirin sai ya dawo maka ai mun taɓa makaranta ba laifi kun taɓa makaranta ai mun taɓa aiki a waje kaza ba laifi an yi wannan ƙila kuma za ku zo ku yi wasu sababbin abokan wanda su kuma ku taɓa ma haɗuwa da su ba a rayuwa wasu za su kawo muku kyaututtuka da kuna cikin bukata ba su tuna su kawo muku ba za ku ga abubuwa da yawa na rayuwa domin ba ka sanin waye mutum sai Allah ya baka dama a kansa dama ta wadata ko dama ta mulki a irin wannan yanayi kada ka ƙi mutane kada ka ce ai da sun manta da kai kada ka ce da in kun haɗu ba sa gaishe ka kada yanzu ka ga tarin motoci a ƙofar gidanka da kuwa ko mashin baya zuwa wajen ka, haka ɗabi'ar ɗan adam ka kai ma haka kake annasu fi halatil iqbali kashajara annasu min hawliha ma damati samara حتى إذا راها أنها هملها انصرفوا وخلفوها تقاسي الحر والغبرة shi dan adam haka yake in ka gan shi a bishiya to tana da ƴaƴa ne da zarar rani ya zo ganyen ya kaɗe 'ya'yan sun zube ba za ka gan shi ba haka ɗabi'ar ɗan adam take in ka ga ya waiwaye ka bukata yake da ita a wajenka da bukatarsa ta biya zai wuce ya baka waje to kai a ta na mai hankali da tunani yana daga cikin manya-manyan ibadojin da ake bauta wa Allah da su hidimta wa bayi yi wa 'yan adam hidima babu wata ibada in ka cire tauhidi da sallah sama da da rukunnan musulunci biyar sama da ibadar kyautata wa mutane shi yasa Allah subhanahu wataala in yi magana akan tauhidi yayi magana akan haƙƙin iyaye sai magana akan kyautata wa mutane kyautata wa mutane babbar ibada ce da ake bautata wa Allah da ita da ka karka kyamace su amma karka yadda su zo su canja maka tunani su canja maka dabaru su canja maka manufofinka da kake da su na asali na kawo gyara domin waɗanda za su zo su kewaye ka waɗansu za su zo ne don ka buɗa musu su yi fata ko da a ce kai ba za ka yi ba wasu kuma za su zo ne don su nuna maka yadda ake satar don ku haɗu su yi tare wasu kuma za su zo ne su yi ta kawo maka bukatu na kai wanda kai kuma in kana so ka fita kunyar su to sai kaga ba yadda za ka yi sai dai ka fato kuɗin al'umma dan ka biya musu bukata a'a yi abin da kake iya wajen ka kyautata wa ɗan adam amma kada ka yadda 'yan adam su juyar da kai gaburan gaskiya su mai da kai son zuciya wanda a ranar gobe kiyama in Allah ya tafiye ka ba za su na maka komai ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce da annabi wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in za ka biye wa da yawa daga cikin mutanen da suke ban ƙasa su za su canja maka manufa za su ɓatar da kai daga kan tafarkin ubangiji subhanahu wa ta'ala da ka ya kuta babban ministoci ku kyautata wa abokanku ku kyautata wa 'yan uwanku ku kyautata wa danginku ku kyautata wa al'ummar da kuka fito daga cikin su wannan ba laifi ba ne domin in kuka ki yin haka to waɗanda ba ku ba wanda suke ba ɓangaren ku ba ba addinin ku ba to su za su je su gina 'yan uwansu kuma dokar ƙasa ta ba su dama gobe ku in kuka yi magana sai a ce ai an ba ku damar ku ne ba ku yi amfani da ita ba idan musulmi ya shiga ofis aka ce ga taimakon gina masallaci ya ce a ni ba aikin masallaci na zo yi ba wanda waɗansu suna faɗar haka mun ji wasu da yawa a wasu ma'aikatu masallatai suka tara a ma'aikatun amma idan aka ce musu masallaci yana buƙatar ka za su ce mu ba aikin masallaci muka zo ba to ka sani ranar da kirista ya zo ya hau kujerar shi zai gina coci ko kana so ko ba ka so Allah ya baka haushi da wannan da ka ubangiji subhanahu wata'ala sai ya kawo wani wanda zai yi abin da kai ba yi ba kuma ka zo kana cizon dan yatsa kuma cizon dan yatsan ba zai amfana maka komai ba ba muna nufin cewa ku saci kudin al'umma ku yi hidimar kudin gwamnati ku yi hidimar al'umma ba amma a dukkanin wata dama ta ku taimaki al'ummarku ta ku taimaki yan uwanku ta ku taimaki yan bangarenku yan addininku to kar ku yi wasa da ita kar ku sakaci da ita domin waɗanda ba mu ba da wannan suka fi mu wayo in mai kosai ce ta zo kofar ma'aikata tana so ya kosai watan wata rana sai ta kawo ɗan uwanta aiki wajen amma mu sai ka samu mutum ya yi aiki a ministry a matsayin minista ko a matsayin darakta ko md ko kaza amma bai ɗauki mutanensa aiki ba yan uwansa ma baya so su zo abuja su tadda shi sai dai su jira shi a ƙauye in sallah ta yi yayin list ɗinsu mai atamfa mai shadda mai dubu uku mai dubu hudu a kawo musu wannan ba za ka taɓa biyan buƙatar al'umma da wannan ba da ka rinka ba wa mutane irin wannan kyautar wanda ka ɗauki ɗansu ɓaya ɗaya ka ɗora shi ya san aiki ya iya aiki shi ya ji da al'ummarsa shi ya ji da iyayensa ba wani ɗan adam da Allah ya ba shi dukiyar da zai iya wadatar da mutane amma Allah yakan ba wa 'yan adam damammakin da za su kafa 'yan uwansu su taimaki 'yan uwansu ko suna da rai ko bayan ransu da yana daga cikin abin da kai ma zai maka amfani wani abin da ka kafa na alheri ko bayan ranka ake amfanuwa da shi kai ma za ka ci amfaninsa a cikin kabarinka sannan abu na biyu ƙalubalen da ke kan ministoci musamman na arewacin najeriya mai girma shugaban ƙasa ya ji koke-koken 'yan arewa a mulkin baya an sha mu masilla muna faɗar wannan muna nanatawa to yanzu shugaban kasa ya zazzabo ministoci wanda dukkaninsu ko mafi yawancinsu a garuruwan da aka fito da su ana ganin manyan mutane ne masu mutunci ne masu kuma aƙida irin tasa wanda ake ganin yan ra'ayin riƙau yan ƙoƙarin ai gaskiya yan kaza to yanzu dukkan ƙalubalen da ke kansa ya ɗauko ya jirga mu. domin ku ministoci ku ne sila ku ne katanga da za ta ke haɗa tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi yanzu idan shugaban kasa ya gama mulki na wannan karan duk wanda zai ce ofan to wannan kalubalen a kanku yake ku ministoci musamman mu jihar kano arewacin najeriya wajajen da ake fama da matsalolin tsaro an ba mu ministan tsaro arewacin najeriya inda ya fi albarkatun noma da kasar noma an ba mu ministan noma to kaga yanzu babu wani dan arewa da zai kukan tsaro ko ya kuka ne noma wannan ba karamin kalubale bane akan waɗannan manya-manyan ministoci namu guda biyu da dukkan sauran waɗanda suke tare da su wanda suka fito daga arewacin Najeriya ku sani wallahi ko kalubalen da ke kan shugaban ƙasa na arewa yanzu akan ku yake ya dora muku kun sani ko ba ku sani ba da haka ku buɗe idan ku ba jiniyar minista da tsaron da ake ba minista da allowance da ake ba minista ne kalubalen ku ba kalubalen ku ce ce ku talakawa na biki da ba a rama musu ba game da wannan gwamnati da haka shawarwarin da zamu ba ku mun san da yawa su ne muku walima yanzu idan kuka bibiyi kafafen sadarwa sai ku ji minista kaza an masa walima a waje kaza minista kaza an ci abinci to mu ba mu da kuɗin da zamu yi muku walima amma dai za mu gaya muku magana ta gaskiya ta 'yan uwantaka wanda muna kyauta zaton za ta je kunnuwarku na farko ku kalli Allah dan Allah ya taimake ku na biyu ku kalli girman kalubale da nisan da aka yi wa al'ummarku al'ummar arewacin najeriya an maka nisa kuma ta hanyar ire-iren ku za a ɗago mu mu gaba har ya zama mun yi kankan kan da abokan zaman mu ministocin kudu suna haɗa kai da gwamnoninsu ne da sarakunansu su gina al'ummar. ku je ku samu gwamnoninku ku samu 'yan majalisunku ku samu sanatocinku ku samu sarakunan gargajiyar ku ku haɗa filan da ajanda ta al'umma ku ta zama ɗaya kada wani ya je ya kawo kaza wani ya kawo kaza ku koma kuna faɗa da juna kada ku biye wa ruɗin 'yan jagaliyar siyasa domin da kunne na na wani ɗan jagaliyar siyasa ya shiga gidan rediyo yana cewa yanzu minista kaza dole ya zama shine uban jam'iyya yanzu minista kaza shine kaza ɗin jam'iyya kada ku yarda a sa muku wannan tunanin banzan a zuciya ka zama uban jam'iyya ko ka zama kakan jam'iyya dole sai ka tafi ka barta aikinka na alheri shi zai rage maka me ka gina wa al'umma da ka zama uban jam'iyyar me kai mata me kai wa al'umma wannan shine abin da ya kamata kowannen mu ya sa a gaba idan ka zama gwamna a kudu me kai wa al'umma ake tambaya ba magana ce ruwa ta ɗaya ko ta biyu ba me kai a na farkon ballanta na kake nema kai na biyu in suka ga kayi abin kirki sai su taimake ka kai na biyu in ba kai abin kirki ba dole ka sauka kuma cikin girma da arziki domin damuwar al'ummar ita ce damuwarsu da ka ya uwa ministoci iyaye bal ma wasu kakanni ne a gare mu masu daraja wannan shine mu walimar da zamu muku wannan shine nasiha da fatan alkhairi da muke muku da fatan Allah madaukakin sarki ya riko da hannuwanku da fatan Allah madaukakin sarkin da ya tsora muku wannan gagarumar amana Allah ya ba ku ikon sauke ta Allah madaukakin sarki ya baku hankali da tunani da nutsuwa ta yin abin da ya kamata wanda har bayan rayuwarku za a rinka tuna ku ana muku fatan alkhairi da addu'a ta gari kada Allah madaukakin sarki ya sa ku ba mu kunya kada Allah maɗaukacin sarki ya sa ku yi nadamar wannan matsayi da kuka samu ubangiji ya taimake ku ya taimaki shugaban kasa wajen ku fitar da mu daga cikin halin kangi da muke fama da shi musamman a arewacin najeriya ta fuskar tsaro ta fuskar tattalin arziki ta fuskar ayyukan raya ƙasa. amma ku sani waɗannan abubuwa ba za su yi ba wallahi sai kun haɗa kanku duk yadda kake jin cewa ba ka shiri da wane yanzu shi minista ne kai dan majalisa ne ko shi minista ne kai gwamna ne ko shi minista ne kai sanata ne to yanzu maganar fa ba ta personal attacking ake ba ba ta yanzu ba ka shiri kai da shi bane dole ka dawo ku shiri kai da shi saboda akwai amana irin taka a kansa takan ba za ta sauku ba sai an hada da taka zaka ku haɗu ku sasanta ku sulhunta ku daidaita al'amuran al'umma ku yatsan mana fatauci da miyagun ƙwayoyi yana daga cikin hanyar tsaro abin da ke tabbatar da tsaro ya karmiya gun ƙayoyi wanda duk alkalma sun tabbatar da cewa jihar kano ta fi kowace jiha a najeriya ta amuli da miyagun ƙwayoyi yau ga ministan tsaro ɗan jihar kano da aka ya girma ministan tsaro yana daga cikin abin da ya zama kalubale ka a gaba shine wannan matsala ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a ba sani ba sabo duk wanda yake hannu dumu-dumu cikin wannan a matakin farko a yi masa nasiha abin mamaki abin takaici wasu musulmi ne suna cutiyar musulunci a yi masa nasiha a tuna masa Allah in ya tuba ya daina shi ke nan amma idan ya ce a'a to a biyo masa ta duk hanyar da ta dace a biyo masa bai da wuta bai da aljanna ba zai kara maka sakan ɗaya ba in ka ya kuma bai isa ya rage maka ba Allah shi ya baka ba mutum ne ya baka ba idan Allah bai so kai ba sai a gama rantsar da kai ai komai sai ranar da za a shiga ofis sai ya turo mala'ikan mutuwa yake tsako min shi sai ga wata gwamnati ta isa ta dawo maka da rai ko ta kara maka babu ita in ya ga dama sai jefe ka da wata rashin lafiyar da wallahi ba za ka iya shiga ofis ɗin ba kuma duk duniya in za a kai ka ba zai yayi cutar ba sai an gama mulkin sai ya dawo ma da lafiya ubangiji ba abin da bai iya ba in muka ba Allah za mu zauna lafiya in muka ba Allah za mu rayu cikin aminci kuma za mu mutu cikin karamci kuma za mu gamu da Allah subhanahu wata'ala muna masu farin ciki Allah madaukakin sarki ka raya mu rayuwa mai albarka Allah kai riko da hannun shugabannin mu Allah kai musu jan gora Allah ka fada su da mataimaka da masu shawara nagari gari Allah ka cire musu mayata da cuta da mai tarfan tara abin duniya mutane suna mulki suna tara abin duniya ya fi karfin tunanin dan adam a ce sanatocin najeriya da wasu daga cikin masu mulkin najeriya sun koma wai gidajensu ake zuwa ana ɗaukan hoton motoci mutum yana da mota saba'in kaji an je an yi sumame a gidan mutum an kama mota talatin ina za ka kai ka? kai akwai ɗan najeriya da yake da mota ɗari uku da hamsin ba fa mota ba ce ta naira biyar biyar kowace ta ba miliyan hamsin baya mota ɗari uku da hamsin wata in ya hauta shekara za ta ce wayo bai hauta ba bai hauta ba wani wata iriyar hauka ce da wata iriyar cuta ka binne kuɗi a cikin gidan kashi ka yi katifa da kuɗi ne za su yi ma duk kuɗin da ya wuce ka ci ka sha yi tufafi ka zauna aikin banza ne wahala kake ɗora wa kansa masu magana suka ce kuɗi masu hana hutu amma wani yana ganin kuɗi suke ba da hutu wallahi kuɗi hana hutu suke in suka wuce na bukata kuma ba tsoron Allah wahala ce Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon banta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la ya'izzu man adaita wa la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayt la malja wa la manja minka illa ilayk نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين